الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi zafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya mu yau inda muke shida ko ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijiriya wanda ta yi daidai da hudu yau ko ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya eh, ga watan shida watan shida a inda muke karanta wannan littafi mai albarka min hajjul muslim a inda muke bayani akan hukunce-hukunce na ukubobi daban-daban daban wanda shari'a ta tanada wa masu laifi mun gama dukkan iya ukubar da Allah maɗaukakin sarki da manzansu suka tanada masu laifi yau za mu yi almadatu saminatu fi ta'ziri darasi na takwas wanda zai bayani akan ta'aziri <clears throat> me ta'aziri bambancin ta'aziri haddi ukuba ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya iyakance ta ya faɗe ta ya ƙayyade ta da kansa laifi kaza ga punishment ɗin shi laifi kaza ga punishment ɗin shi laifi kaza ga punishment ɗin shi laifi kaza ga hukuban shi wanda Allah ne ya tana da wannan laifin ya ƙayyade iya yawansa da shi da manzonsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Amma idan aka ce ta'aziri abinda an bar wa alƙali zaɓi kawai. An bar wa alƙali zaɓi ya zaɓi hukuncin da ya ga ya dace ga wani da ya aikata irin laifi ka zaɓin nan. duk wani wanda ya aikata wani laifin da bai kai matsayin wancan da Allah ya tanada masa hukunci ba to sai aka bar wa alkali zaɓi to shi ne ake kira ta'azir ina fata an gane ko bari ku ji ma ta'arifin shi bayanin shi a ta'aziru shi ta'aziri kalma ce ta larabci me ma'ananta shi ne a ta'adibu ladaftarwa da alƙali zai yi wa mutum mai laifi bizarbi ta hanyar duka washatami ko zagi ati da umarni da a yanke wa wannan mutumin gaba ɗaya awin nafi ko kuma alƙali ya kore shi gaba ɗaya daga ƙasar ko garin ma ko ƙauyen wannan shine ta'aziri ladabtarwa ta hanyar duka akwai waɗansu bayan Allah duka ce take magance su alƙali idan aka kawo mutum mai laifi ya kalle shi da kyau to shi ne zai yi tunanin wannan wani irin wani ba ce za ta magance shi idan miloniya ya yi laifi mai kuɗi ya yi laifi aka ce taron dubu shida wannan ba zai ji komai a jikin shi ba to sai alkali ya duba to kai miloniya wani irin punishment ne ya dace da wannan wanda zai fi samun zafin abun da damuwa idan aka sashi abu amma don misali an ce dubu goma taron dubu goma kai wannan sai ya bayar da su kawai menene gobe ma zai wani laifin Ta ya ce to ire-irenku ire-irenku yallaɓai za ku kwashe bolan kabala akwai wata bola a kabala gwamnati za ta turo muku tifa za a kawo muku cebur za a kawo muku komai sai direban tifa ya zo ya yi fakin a bola su yi ta kwasa suna zuba su yi ta kwasa suna zuwa su hau sama a je daji su kwashe su zubar su dawo kuma a yi haka da su alƙalai ce wannan ne punishment ɗinsu kawai to kaga irin wannan kasa babban mutum mai kuɗi miloniya irin wannan aikin to zai fi magance shi zai kwana baya bacci kuma ba zai taba tunanin aikata wani laifin da zai kawo shi irin wannan kaskancin ba to kun ga shi irin wannan alkali ya tuna abin da zai magance shi ko kuma ya shi wata kwata ke ku zo za ku buɗe kwatan nan daga nan zuwa can gaba ɗaya ruwan damina rika gangarawa abin za a yi in za su yi sati suna kwashe bolan ko kwana uku su suka sani amma ga cebura ga komai an kawo musu ina fata an gane ko akwai wanda kuma shi kuma alkali zai kalle shi ku duba ana aka ce awi shatmi ko zagi ko ko zagi alkali ya kalle shi ya ce Allah bai ranka da ashe baka da mutunci kai mutumin banza ne muna ganin ka ashe rawanin nan naka rawanin wofi ne kawai kawai ya tafi gida ka ba tashi daga nan tafi gida mara mutunci kawai wallahi wani sai ya yi shekara ma malam bai fito ba abun ya hana shi cin abinci ya hana shi bacci sannan shi ne kai za a kalla a masa akwai wanda ta wajen dukan kawai idan ya zo za a ce wani ya tsaya kusa da shi ka harbe shi da kafa a duwawu irin fawo ina ka ce fita daga nan sai a harbe shi da a duwawu shi kenan wannan ya isa tozarci a wajen shi duk abin da aka masa ba zai zafin shi ba irin wannan akwai wanda za a kawo shi gaban alkali a ce kai ya ka kusa da shi ka mace rawanin shi ya faɗi in mai in ba sarake ne mai ɗan dai title mai anguwa ne dagaci ne menene ke je ka kusa da shi abinda nake so ka mace rawanin shi ya faɗi ya warware kawai a ce ya tafi gida Allah bai kai ne mai aka fawo kawai he rawani rawani za a mara ya fadi tattara kanka kaje ka naɗe a gida ashe baka da mutunci kawai wallahi wannan ya fi masa mutunci shi yasa yayin da aka shari'ar musulunci da aka introduce din shi irin ta'azir ba a yi coding din shi ba an bar wajen kawai in bracket alkali ne zai menene zai deciding me ya dace akwai matashin da in ka ce a kai shi firiza ce alhamdulillah dama gida ne mun saba za mu je mu ci barjin masara ko wake ko menene to irin wannan haika ce masa to waɗannan akwai gonan gwamnati can hanyar abuja a kai su su yi sati ɗaya za a turo musu taki da komai su nome gonan irin waɗannan matasan su je can su yi sati ɗaya wata biyu wata uku suna noman gwamnati ce kai zo nan daga nan zuwa nan naka ne kai daga nan zuwa naka ne masaran nan sai ran da aka girbe ku dawo ta ce komai da komai za a kawo muku to ne ma amalan zai magance irin wannan zai magance shi to haka ne wannan shi ne ta'aziri akwai kuma wanda in alkali ya kalle shi awil muqata'ati zai kira al'umman musulmi ko na anguwan gaba daya ne almuqata yace kun ga wannan eh ina mutane anguwan nan a kira shi ce wannan kar mu ga kowa ya sake magana da shi ko ya yi sallama da shi ko ya sayar masa da wani abu ko ya saya daga hannun shi ko sallama idan ya karku amsa ya ku zo ka wuce ka ana kallon ka salamu alaikum yi haka kawai ka an bai ganka ba ka dawo haka duk gwanda ku kuke ka je sayan abu ashe babu an ki a sayar ma to irin wannan shi ma ana haka ko kuma awin nafiyu ko kuma alkali a ce an yanke hukunci an kori wannan daga anguwan gaba ɗaya ba shi ba anguwa ina ne ka kama haya to fita a ce ina mai gidan hayan a ce mun kori wannan daga nan anguwan an kore shi an sallame shi duk da shi daga gidan hayan ku tashi a nan a kira duk alkalai ai duk masu anguwa da dagatoci na anguwani a ce kar mu ga wannan a anguwan wani ka tattara ka bar kaduna duka wannan yana daga cikin menene zaɓin da alƙali zai iya yi abinda zai magance mutum wannan shine ta'aziri akwai ta'azirin da alƙali ma zai kalla ya kai har lebun ɗin kisa ya ce wannan a kashe shi kawai ku duba kuma ba a kashe rai yayi ba ba wani abun nan ba zaɓi ne na alƙali to wannan shine ta'aziri abun da aka barwa menene alƙali ya ɗauki zaɓi ya yi taking decision abin da ya dace da irin wannan da laifin da ya yi domin Allah bai yi menene ba bai kawo irin ukuban abin da ya yi a cikin littafi ba ko hadisin manzon Allah ina fata an gane ficcen hukumuhu hukuncin ta'aziri a musulunci a ta'aziru wajibun ku duba ta'aziri ladabtar da mai laifi wanda bai kai laifin haddi ba to wannan wajibi ne fi kulli ma'asiyatin dan kowane laifi kowane sako lam ya ba shari'u laha haddan kun gani wanda shari'a ba ta sanya masa ukuba da hukunci ba wala kafara laifin da shari'a ba ta sanya masa ukubar kaffara ba wa zalika misalin shi kasariƙatin lati lam tablug nisabal qat'i kamar mutumin da zai yi satan abin da valo ɗin shi bai kai rubu dinarin na yanke hannu ba rubu dinarin ya sato kaza kasan kaza rubu dinari yau dubu takwas ne ko to kaza akwai mai dubu takwas babu to mutum ne ya sato kaza ko ya kwaso kwai na wata kazar duk wata satan da aka yi value in kashi ne bai kai 8000 ba in wani abu ya sata idan aka yi value nashi ba zai kai dubu nawa ba takwas ba to wannan shine ta'aziri da ya kai rubu dinarin an above wannan hukuncin Allah ne za a zartar masa amma tunda bai kai level din da za a zartar mai na Allah ba sai a bar wa alkali zabi auka kalamsil ajnabiyyati ko kamar mutumin da yake taba mata haka ya dan hada hannu da su haka ai irin haka din ina farko ya rike hannunta haka kawai suna tafiya kaga bai kai zina ba da za a ce za a hukunta shi awil aw qublatiha ko kuma mutum kawai a ga yatsun baci mace ba muharramiyar sa ba ba komai ba aw kasab kasabil muslimi bighairi lafzil qadhafi ko kuma wani ya dura wa musulmi ashar zagin da bai kai kazafi ba matukan bai ce masa mazinacin banza ɗan liwaɗin banza a'a ko ɗan zina to idan ya faɗi irin wannan mun san wannan kazafi ne ko ya producing saidu ko a masa bulala nawa tamanin bulala tamanin to duk wani zagi da bai kai eh, irin wannan ba na a ce mutum mazinaci ko ɗan liwaɗi ko kuma a ce masa ɗan zina wa darbihi bi ghairi jurhin ko mutum ya daki musulmi ba tare da ya ji masa ciwo ba mun san iya ji mai ciwo zai fada cikin waɗancan ko imma al-ma'mumatu awil ja'ifatu ko kuma wanda yake rotse ne daga wuya zuwa kai ko kuma jiki ne ko kuma abin nan aw kasri udwin masalan ko mutum ya karya ma wani gaba ba tsinka ta yi ba karya shi yayi to wannan duka punishment ahkamuhu hukunce hukuncensa ai ahkamu ta'aziri hukunce hukuncen ta'aziri irin waɗannan eh, eh, hukunce hukuncen ladabtarwa iya su na farko in kana darban idan alkali ya zaɓi ya masa duka ne bulala ne alkali ya zaɓa to a shari'ar musulunci Allah ya tajawaza ashara darbatin bisauti kare wuce bulala goma duk wani punishment in dai na duka ne kuma alkali ne zai zartar da shi ba a son ya wuce bulala nawa goma liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya samo asali ne daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yujladu ahadun ba a zane wani ba a bugun wani ba a yi ma wani bulala fauka asharati aswaqin sama da bulala goma illa fi haddin min hududillahi sai akan wani haddi daga cikin haddoji na Allah duk wani haddi inda ba na Allah ba in dai jibinci bulala to kar ya wuce goma amma na Allah kan ayyana kai nawa tamanin yana kai ɗari yana fata an gane ko wannan shi ne na biyu an yi yajtahida sultanu wato ana son sarki sultan sarki ya yi ƙoƙari matuƙa-matuƙa a lardinsa fit ta'aziri ya riƙa zartar da irin wannan hukunci na ta'aziri wa yadda li kulli halin ma yunasibuha ya sanya ma kowane irin halin da mutum yake ciki irin ukuban ta dace da shi in mutum mai hali ne mai gadara da kuɗi ne to sai ya sanya masa ukuba irin wanda ta dace da shi ina fata an gane ko yawa irin ukuban ta dace da shi kaga yana gadara kuɗi ne yana ji nawa zaka yanke mai ya biya to sai a mu'amalance shi saɓanin kuɗin a ce kwata zai ɗiba kamar yadda na faɗa ɗazu bola zai kwashi bola zai kwashi ko a ce akwai shaddan masallaci ya cika toilet ɗin masallaci su zo su kwashe za a kawo musu mota su zo su kwashe su wanci ina fata an gane ko yawwa duka irin wannan abu ta inda kuɗin nashi ba zai amfane shi ba ta inda gadara da kuɗin ba zai amfane shi ba takama da cewa kuɗi na za su fidda ni ba zai amfane shi ba shi za a zaɓen masa irin matasan nan da za a zo a ce bulala goma za a masu ahab ai zo ya tsaya ma haka ya tuɓe yana jiran ka kawai ya haka a ce an fasa bulalan wani abu za a zaɓo masa wanda zai masa zafi sosai to ne a lura da irin halin da mutum ke ciki sai a zaɓo masa irin ukuban da za ta magance shi fa'iza kana shatmu kafiyan idan alkali ya lura da cewa zagi ne zagin shi ne zai wadatar fi rad'il mukhalifi wajen taka masa birki wata adibuhu in zagi ne zai ladabtar da shi iktafa bi shatmihi sai alkali ya taƙaita akan zagin kawai kar ya wuce zagi wa in kana habsu yaumin wa lailatin kafiyan idan tsare mutum ne na yini guda da darensa shi ne zai isar zai wadatar zai biya bukata wajen magance shi iktafa bihi anil hubsi aksar to kada ya kulle shi sama da yini da kwana kada ya kulle shi na kwana biyu in dai har yini gaba daya da kwanan ya isa ya magance ya magance shi to kar ya kulle shi na tsawon kwana biyu ko uku wa iza kanatil gharama idan tara ce albasita tu yar kadan tarda'u idan har zata biya bukata wajen taka masa burki iktafa biha anil gharamati alfadihati to kar ya labta masa taron da ta kuma ta wuce misali idan har ɗan kaɗan zai wadatar to kar a nemi mai yawa taron wa hakaza haka ne za a rika alkali zai rika tafiyar da hukunci me yasa izil maqsudu min at-ta'ziri domin babban manufa na irin wannan ladabtarwan shine at-tarbiyatu manufan ta'ziri shine tarbiyyantar da mutum wa ta'adibi da ladabtar da mutum latta azibi ba ya manufan shi a azabtar da mutum ba ne wal intiqam ko kuma a ɗauki fansa a ba uƙuba ba ne ko azabtarwa a ɗan tarbiyyantar da mutum ne da ‘yar ladabtarwa kawai ya tafi hujja faƙad addaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bazarrin mu duba abu zarrin alghifari sahabi ne mai albarka mai daraja amma akwai ran da ya wani abu a gaban manzon Allah manzon Allah ya ladabtar da shi da magana ya ladabtar da shi da magana mai annabi ya ce masa da yi wannan abu a gaban manzon Allah ya ce innaka imru'un bika jahiliyatun abu zarrin kai mutum ne wanda kana da sifa ta yar jahiliya irin sifan mutanen jahiliya ka kai behaving irin na mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci haka kawai manzo Allah ya faɗi ya bashi to kaga wannan ya masa abin nan hmm? kamar a ce ka yi irin na barbaric ce da Allah je ka kawai kawai sai ka ga mutum jikin shi ya sanyi ma mana ta tsara ah. jahiliya na yi irin shi Allah tsare ni waƙala a wani kuma wani hukuncin manzala sassala ce ƙululi man ba a washtara fil masjid duk mutumin da ya shigo cikin masallaci yana saya yana sayarwa idan kuka ganshi ku ce la Allahu tijarataka kar Allah ya baka riban kasuwancinka Allah Ya hana ka riban abin da kake sayarwa don ya shiga cikin ƙwaryen masallaci yana saye yana sayarwa in kuka faɗa masa haka to babu shakka to kun kun wato masa irin wani dundu ne mamala to zai ji nauyi ba zai sake yin haka ɗin ba ba a shiga cikin masallaci mutum ya shiga ya zauna a nan yana sai da abu kawai ana sayarwa cikin in mutum zai wuce ya sayar ya abu waliman na shaɗa balatan fil masjid haka manzo Allah sallallahu wata rana yana zaune sai ya ji wani mutum yana cigiya yace jama'a dan Allah akwai wanda mun agogo a masallaci jama'a dan Allah ina sallah da zuwa ladina ya faɗi akwai wanda ya ganshi a masallaci ya tsaya yana cigiya wannan kuma babban laifi ne babban kuskure kayanka ya ɓace a a'a bari in gama mana kayanka ya ɓace a masallaci ka zo kana cigiya sam sai dai wanda ya ganshe ce jama'a akwai kaza an gani amma kai ka zo ka ce salamu alaikum jama'a don Allah na yadda waya ta ɗazu ina alwala da Allah kun da ganshi jama'a salamu alaikum da Allah ɗazu ina sallah waya ta ta zame aljihu ta faɗi a masallaci akwai wanda ya gani ba a cigiya wani da ya tashi yana cigiya ɗin manzala da ya ji shi a ce laradallahu alaika kada Allah ya mayar maka da abun kada Allah ya sa ka ga abun haka manzo Allah da ya ji dan cigiya yana cigiya a masallaci yake kada Allah ya mayar maka da abun kada Allah ya sa ka gani sai annabi yace fa innal masajida lan tubna li hadha masallatai ba a gina su don wannan ba ba a gina su don cigiya ba saboda haka ko dan naira miliyan ɗinka ya faɗi a masallaci kana sallah baka ka cigiya idan ya haɗu da wani mai imani zai kawo maladan ko ya kawo liman sannan za a iya sanarwa a ce da Allah wani ya ɓadda kuɗi ya zo ya yi su a bashi naira ne ko dala ko saifa ko riyal ko euro ya zo ya yi bayani ina fata an gane hakanan eh, ina za haji hakanan kama amara bi muqata'ati salafati alladhina takhallafu anil jihadi bila uzrin ina ji a rijalu haular rasul kun karanta kisan waɗansu sahabai guda uku da ba su je yakin tabuka ba a cikinsu akwai umayyatu binu akwai hilal binu umayya sahabai guda uku wanda ɗayansu ya ce shi ranar da aka tafi ɗin yana da yalwa yana da arziki allah bai taɓa bashi ma sukuni da yalwa irin wannan ranan ba amma kawai wai irin ya je gona yana hutawa da iyalansa da dabino ana shan inabi yake ce insha Allahu ni gobe da na tashi shiri na farɗe ne na gama aka je gobe ya ce insha Allahu bi haka haka sai da ya ji ana dawowa to da manzo Allah sallallahu ya dawo me yace yace kowane sahabi karya musu sallama in sun masa kuma karya amsa kun tuna yawwa daga ba manzo Allah ya zo ce ma kowa ya ce matan shi ta je gida sai da suka yi ina jin kwana hamsin ba wanda ya musu magana in su yi sallama ba mai amsawa in an musu bal'asu eh, ko ba a musu ma da in ya idar da sallah ya zo jan manzo Allah ce assalamu alaikum ya rasul yana ta monitoring bakin manzo Allah ko ya ce ko ya motsa baki na nuna alaman ya amsa shiru kai al'amura fa suka tsananta a gare su yanda suka yi kwana arba'in aka zo aka ce kwan annabi salasalam ya ce musu kwaya ya sallai matan shi ta tafi gida ya zo ce ya rasulullah saki ne ya ce ta je gida dai ci tuge ki shiru sai bayan kwana hamsin Allah ya saukar da aya ya ce ya yafe musu وعلى الثلاثة منين لقد تاب الله عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوك في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فتاب الله عليهم ليتوبوا فيش وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت دك أن يافي مسلم تورانا نفا أكا أكا أكا مسو البشر أكا مسو البشر Ka ga wannan ma ladabtarwa ne ladabtarwa ne sai ka ji kaman ka tona ƙasa ka binne kanka ina fata an gane ko sannan a wani hukunci ko waktafa minhum bidhalika annabi sai ya takaita ga wannan kawai wa amara al-mukhannisaini an yub'adu anil madinati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wadansu yan daudu a Madina a zamanin shi ya yi umarni su a fidda su madina ma gaba ɗaya a fidda su garin madina a nesantar da su su tafi wani gucan ta ga wannan ladabtarwa ne wa habasa rajulan fi tuhumatin manzo Allah ya sa an tsare wani mutum bisa tuhumar shi da ake da wani laifi aka tsare shi yauman wa laylatan yini da daren sa. kwana ɗaya kenan ko wa ba'afa al-gharamata ala man ittakhadha kada hubnatan mina tamri allazi lam ya fi nakhli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani ya zo da buhu ya shiga gonan dabinon wani ya tatsinka yana cika buhu buhu daya ya cika kun sa a can baya mun ce in dai kaɗan tsinka ne wanda za ka ci babu laifi amma ka zo da buhu me muka faɗa a can a sai ai yi din ɗin a ninka masa kuɗin wannan abu idan dama wannan buhun dubu goma ake sai da shi a ce to ya biya dubu ashirin in dubu ɗaya ake sai da shi a ce ya biya dubu biyu wannan shi ne punishment inda manzo Allah ya masa ila ghairi zalika da makamancin waɗannan minat ta'ziri na irin ukubobi na ladabtarwa a sabiti wanda suka tabbata anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi kana al-maqsud wanda manufan shi kuwa ta'adibul muslimi ladabtar da musulmi wa tarbiyatihi da tarbiyyantar da shi ya daina abin da yake wannan shine ma'anan ta'azir haji umar kana da tambaya kamar mutum ya miƙe a masallaci yana talle eh. Eh. idan wani abu mai fa'ida ne da musulmi zai amfana da shi jama'a ko ni littafi mai amfani da aka yi akan aƙida ko hatsarin shirka ko kuma matsalan sakin aure a je waje to wannan abu ne da ya jibinci addini ina fata an gane ko amma salamu alaikum jama'a alhaji wa buɗe katon shago na shopping complex ba abin babu a ciki eh yawa akwai conflux na ƙasan waje akwai na ciki yadda ake tallata shagon wani a a gidajen rediyo ko a tv wannan an hana shi amma wani abin da ya jibinci zai amfani mutum yanzu ba za ka zo ka sai salamu alaikum da wani dan yana sai da huluna da turare a waje da dara masu kyau irin na mai duguri ina jina ina fata an gane ko kaga ayi misali wannan ba za ka yi shi ba amma jama'a wani kasar ya fito na shajja afa wanda ya akan kaza wanda ya akan kaza wane ya fi fidda kaset Sheikh Sunusi Khalil a kan tafsirin sura kaza mai amfani wane ya yi kaset misali a kan kaza kan kaza zamantakewa na aure yana da fa'ida ko kuma a kan sujadan qabli da ba'adi to wannan abu ne da ya jibinci addini ina fata an gane ko wannan ne mu je gaba alfaslu sani wato chapter ta biyu ko kuma fasali na goma sha biyu fi ahkamil qada za mu ji hukunce-hukuncen alƙalanci wa shahadati da yanda mutum a procedure na ba da shaida yanda za ka ba da shaida a kotu ina fata an gane ko da hukunce-hukuncen su alƙalanci ɗin me alƙalanci wani irin mutum ne ya dace zamanto alƙali waɗanne ne conditions na alƙalanci waɗannan ne sifofin alƙali da musulunci yake so waɗanne ne ba su alƙalanci menene alherin alƙalanci me hatsarin alƙalanci ina fata an gane ko to shine za mu yi anan da izinin Allah wa fihi salatu mawadin akwai gaɓoɓi guda uku a ƙarƙashin wannan fasalin almadatul ula gaɓa ta farko fil qada'i za mu ɗauko mu ji me alƙalanci ta'arifuhu definition bi ma'ana ma'ana na alkalanci Alkaba'u shi alkalanci bayanul ahkami shar'iyyati shine bayyana eh, hukunce-hukuncen shari'ar musulunci wa tanfiziha da zartar da su wannan shine alkalanci misali mutum ya sha giya sai aka kai shi kotu wane ka aikata haramun a cikin musulunci kuma hukuncinka shine bulala tamanin kuma ranan kaza za a zartar maka a fito kuma a zartar ɗin wane an kawo ka da shaidu hudu ka yi zina ka aikata haram hukuncinka shine bulala ɗari don baka taɓa aure ba kuma ranan kaza za a maka bulala kuma a fito a zartar da shi a bayyana mutum hukuncin sannan kuma a zartar masa wannan shi ne mai alƙalanci hukumuhu hukuncin alƙalanci alƙaba'u shi alƙalanci min furudul kifaya yana daga cikin wani abu na farillan da waɗansu suna iya ɗauke ma waɗansu al'umman musulmi ba dole ba ne duk wani musulmi sai ya zamanto alƙali idan aka samu enough number isassun mutane da za su yi aikin alkalanci din nan sun daukewa sauran al'umman musulmi ina fata an gane ko hukunci shi kenan ba fardu ainin bane idan aka ce fardu ainin da ya zama to farilla akan kowa sallah fardu kifayar ne ko fardu ainin ne fardu ainin sallah farilla ne akan kowa wani baya ɗauke ma wani amma harkan alƙalanci farilla ce na wanda waɗansu ɓangare na musulmi in suka koya sun ɗauke ma sauran al'umma saboda haka fa'alal imani ya waje ba a kan liman na masallaci in kun ji an ce al'imam wato amirul muminina shugaba na musulmi na gwamnati inda ake misali eh, abin nan na, Musulunci musulunci shine al'imam ya wajaba ga kowane gwamnati ga kowane shugaba an yi nafsi ba ya kafa fi kulli baladin min biladi wilayati a kowane gari daga cikin garuruwan da suke karkashinsa garuruwan da suke jiharsa ƙabiyan wajibi ne ya naɗa alƙalai a kowane gari daga garuruwan da suke karkashin mulkinsa jurisdiction ɗin shi wanda wannan alkalin ne ya nubu anhu wanda zai wakilci wato shi babban shugaba na musulunci amirul mumini aiki wannan alkalin fi tabyinil ahkamin shari'a wajen bayyana wa mutane hukunce-hukuncen shari'a wa ilzamin ra'iyyati biha da tilasta mutane kuma su yi aiki da su tilasta mutane su yi aiki da su shi yasa za mu ji a daman zo Allah mu ji ya tura wakilinsa Yaman lokacin da ya tura Mu'azu ko binu Jabal ila Yaman ce ya Mu'azu kai ne wakilina a Yaman ka je wajen a matsayinka na alkali kai kai ne wakilina a ƙasa kaza kai ne wakilina a gari kaza duka haka manzo Allah ke rarraba su to kasance wajibi ne kowane shugaba ya kafa alkalai a garuruwan da suke karkashin shi don bayyana wa mutane hukunce-hukuncin shari'a da tirsasa su su bi su wannan ya samo hujja ne da asali daga manzon Allah liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ya hillu li salatati nafarin baya halatta ga musulmi da za su haɗu su uku Ya yakununa fi falakin min al'ardi wanda za su kasance a wani daji wani daji tafiya ta hada kuku ke ta wani daji za ku yi tafiya in dai har ku uku ne manzo Allah to yace baya halatta ku zauna haka ku ukun nan illa maru alaihim ahadam dole sai sun shugabantar da ɗaya daga cikinsu ina fata an gane bai halatta musulmi su haɗu su uku a wani dajin da babu kowa sai su tafiya ce ta kama su ko wani al'amari ne ko farauta za su ko kuma wani harka ne za su face sai sun zaɓi cikin uku nan wane ne za su shugabantar kuma shugaban nan wajibin gaske ne a masa ɗa'a ko ku ne tafiya ta kama ku daga nan zuwa lagos za ku lagos a nan kaduna kuke ku uku sai ku ce ta wane bisa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda za a tafiya in mun kai uku mu shugabantar da ta wane mun nada ka shugaba ko a private car din ku za ku tafi ku uku ne za ku tafi tafiya nan Lagos nan Sokoto nan Kaduna nan Kano kaza kaza kar ku rena shugabanci ku ce wane mun shugabantar da kai kun shugabantar da ni to shikenan kuma yanda ka san ake wa annabi biyayya haka za a masa domin biyayya ga shugaba biyayya ne gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saba ma wannan shugaban tamkar ka saba wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam kar ka ganshi sunan shi tanko ko dan juma kace za ka saba masa to ka saba annabi wannan shugaban shine zai ce ga inda zamu tsaya mu yi sallah ko da lokacin sallah yayi kuka ce da Allah mu tsaya mu yi sallah na ce a'a sai mun je guka za da Allah muna jin yunwa ya kamata mu ci abinci ce ba nan ba sai mun je kwanan dan gora misali da Allah jollof rice za mu ci tuwo za ku ci ke ba saboda shi sarki ne shugaba ne ya san hikiman da yake a cike teban can gaba babu abinci to saboda eh, ke ba kuma 24 hours zai maka a ciki <laughs> ina fata an gane shi yasa ya ce maka me yawa ka zo ka ce ah, amir ya kamata mu shafar fesu ce ba za a shafar fesu ba ka masa da'a kawai wataƙila cikin wani zai rikice ku tsaya ƙungurumin daji wani ya ce da Allah zan ɗan zaga akwai 'yan fashi a wajen kaga tsaya a wajen hatsari ne da'a za a masa sosai da'a za a masa sosai ina fata an gane in dan sanda ya tare ku ba wanda yake iko yayi magana sai amir sai amir da'a za a masa har a je a dawo da aka dawo shikenan an zartar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko to a nuna maka muhimmancin wato shugabanci kenan ba a bar mutum uku su zauna karazube ba sai da shugaba ina ga inda za a yi tafiya mutum goma ina fata an gane ko Allahu akbar Allahu shi sa kuke gani idan ana mitin ta ce waye zai ciyarin in zaman dole a samu shugaba shine mai oda wani zai magana ce kai shiruwa ne kai ne nima zai a'a an gama addu'a za a yanzu ina fata an gane to yana da kyau wannan yana da kyau inda za a san shugabanci yana da muhimmanci kenan na uku khataru mansibil qada hatsarin hatsarin karban menene hatsarin shugabanci hatsarin alƙalanci hatsarin alƙalanci mansibul qada wato menene zan kira mansib position ko ko ko mukami hatsarin mukamin alƙalanci mukamin nan yana da hatsari na alƙalanci eh mansib shine mukami aka ce mansibul qada'i mukamin nan da kuke gani na alƙalanci min akhtaril manasib yana daga cikin mafi hatsarin mukamai yana daga cikin mafi hatsarin mukamai shine shugabanci wa a'zamuha sha'anan alƙalanci sha'anin shi mai girma ne hatsarin shi yana da girman gaske in kai alƙali ne kowa yana so ya yi abokantaka da in kai alƙali ne kowa yana so ya maka kyauta don tsoron sharrinka wata rana in ji su fa kenan kowa yana so wannan haka sidda haka ga kawai ya turo maka miliyan ɗaya Allah wannan a yi fentin gida ne kaga in sallah ya zo ma malaka maka shadda shadda turmin a tamfashe wannan na <laughs> yara na bawa kaji wa yara ka ya bawa da iyalai a kawo maka buhun masara a kawo shinkafa a kawo taliya a kawo man gyaɗa mala ahmad a kawo manja a kawo sumagi haka siddan ka ga allodo kaji an kawo maka wallahi lokacin yakan ba magana lokacin ya ba magana raguna kawai za a yi ta shiga da su haka za ka tara to hatsari ne hatsari ne wannan ina fatan a ka'idan musulunci an hana alkali ya rika interacting da mutane da hulɗa da su da zama da su da hira da su a ka'idan musulunci an hana alkali ya rika zuwa kasuwa ya buɗe shago zai samu kwastomomi da yawa wanda ba don Allah ba za su zo su saya kana zuwa kotu ya ce ah kwastoma ya lafiya to daga cewa kwastoman nan wanda ya kara zai wanda ya kakara zai me zai karaya kawai zai karaya yana fata an gane ko haka ne kuma za a yi ta kawo maka kayan ma a ce a ah, ranka daɗe haba wannan ba damuwa a sa a shago kawai inda shago ne da kai ba a so shi yasa ake so ake a musulunci ake ba alkali albashi wadatacce da gidan da zai zauna da komai nashi domin hatsarin shi da girman wannan mukamin huwa niyabatun anillahi ne fa kana wakil kai wakilin Allah ne a bayan ƙasa kamar yadda Allah ya ce mala'ikunsa inni ja'ilun fil ardi khalifatan ya ku mala'iku ina son in sanya wakili na khalifa na a bayan ƙasa lokacin da ya lici annabi adam wa menene ne khalifan Allah ne wakilin Allah mai zartar wa Allah abinda ake so a me a doron ƙasa kaga alkali dole ka yi sallah in aka kai ka gaban alkali kai ma ka san sauran in ba yi ba tsara ne kawai bulala ne kawai zartar ma da hukunci ne kawai to babu shakka kujeran da alkalai suke zama suna zama ne a matsayin wakilai na Allah a doron ƙasa wakilai na Allah wajen tsai da adalci da daidaito a doron ƙasa wakilai na Allah wajen zartar wa Allah da irin hukunce-hukuncen da Allah yake so kujera ce babba bayan haka kuma khilafa ce ko khilafatu li rasulillahi sallallahu kuma kai da kake zaune kana matsayin khalifan manzon Allah ne wakilin Allah nan kuma khalifan manzon Allah ne kaga kujera ce mai zafin gaske mai girman gaske mai nauyin gaske falihaza shi yasa tun farko hazzara minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi gargadi yayi gargadi ya kwadi mutane su kiyaye wannan mukamin in sun san in sun zauna ba za su yi adalci ba su guji wannan mukami su guji wannan kujeran wa nabbaha ila khuturatihi ko manzon Allah sallallahu ya faɗakar da mutane hatsarin alƙalanci bi kauli ta inda yace man ju'ila qadiyan bainan nasi duk wanda aka nada shi a matsayin alƙali da zai hukunci tsakanin mutane wannan mutumin ya san faƙad zobe bi gairi ne, an yanka shi ba da wuƙa ba an yanka shi ba da wuka ba ka san wuka in za ka yanka abu ta yi kaifi haka kawai ka yanka abun cikin sauƙi ka hutar da shi amma mutum a yanka shi amma ba da wuka ba kai ka san ai zai sha azaba ta ya za a yi maye yanku to bi ma'ana manzo Allah yana nuna gargadi da faɗakarwa na hatsarin wannan mukami wa sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alƙudatu salatatun duk alƙalan da ake naɗawa a duniya nau'i uku ne wahidun cikin uku ina wahidun ne fil janna ɗaya ne mai shiga aljanna wasnani finnari biyu kuma wuta suke zuwa manzo Allah ya yi bayani ce fa amman ladhi fil jannati alƙalin da yake shiga aljanna cikin su ukun nan farajulun mutum ne da arafal haƙa ya san gaskiya kuma ya karanta alƙalanci yana da ilimin sanin halal da haram da kaza da ba kyau kaza na da kyau yana da ilimin alƙalancin kwarai da gaske kuma wa qada bihi yayi hukunci da wannan abin da ya sanin tsakani da Allah bai rage komai ba ba wai favorin din shi aka yi ba ba wai don shi dan malam wani bane dan liman wani aka ɗauko shi kawai aka bashi bai san komai ba a'a ka za ka yi wani babban malam ya ce ranka daɗe ɗana ya karanta islamic studies ne ya je misira ya je kaza kawai ya je misira maybe language ya karanta arabic, arabic language ya karanta da ya je misira kawai ya zama alƙali a can misiran mai ya karanta na hau ya karanta maybe arabic grammar ka gani ko history sai kawai don ya je misira ko sudan sai a naɗa shi shugaban can ɗin me fil ɗin shi shari'an ya karanta e an mai interview an zauna da shi an mai komai an ga ya cancanta shikin amma mutum ce ɗana kawai ya ka samu mutum ya rika kamun kafa don Allah ɗan shi da Allah ana so a kai shi high court ba ma process da ake bi ba a shi kawai yana yana so a mai alfarma bai iska ake ne a motoci ne shi wa mutum na biyu mutumin da arafal haka ya san gaskiyan yadda take amma wa jara fil hukumi sai ya yi zalunci a hukuncin saboda wannan ba musulmi ba ne saboda wannan ba ɗan ƙungiyansa ba ne wannan ba ɗan ƙabilan shi ba ne wannan ba ɗan jiharsu ba ne wannan ba ɗan nahiyar su ne wannan ai ɗan alhaji wani nan ne ai muna mutunci da shi wannan ai ƙanina ne wannan ai ɗana ne shi ya sa ya san gasken ya san koma da komai amma wa jara fil hukmi sai ya yi zalunci to na fahuwa finnari manzo Allah ya ce irin waɗannan alƙalan da rubuta za su ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون duk Allah ya manna musu wannan na ukun su mai zuwa wuta ɗaya na biyu mai zuwa wuta wa rajulun qada nasi ala jahalin mutum ne jahili ne kan takarau bai san komai na shari'an ba irin wannan alfarman dai aka dan bashi fa huwa fin nari wuta za wuta za Allah rufa mana asir kaga hatsarin wannan mukami wa qala li abdurrahman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira abdurrahman dan samurata wannan sahabin mai albarka manzo Allah ya ga yana ta kokarin neman alƙalanci ya je nan da Allah a naɗa ni ga takarduna ina neman alƙalanci gashi gashi gashi da Allah a naɗa ni nima yanda ake naɗa mutane manzon Allah da yake ya san weakness din shi wanda kaga ya nace wa mukami sai shi sai shi kaman zai mutu to lalle idan aka sake masa sai an samu matsala da failure amanan mutane da ake gudu kai ka je kawai ka fito wai an an dora ka a dora mun miliyan biyar mutane miliyan biyar haƙƙinsu da meni wai a dora maka ka fito dare da rana ka hana ido bacci wai sai ka samu wannan kuma ra'a ka sa a daki waɗansu wai don he ka samu anya akwai gaskiya a ciki kenan me yasa ka nace to manzo Allah da ya ga Abdurrahman bin Samura ta yace Abdurrahman bin Samura ta wata manzo Allah ce zo zan baka shawara shawaran da zan baka a rayuwanka la tas'alil imarata kada ka yadda ka nemi shugabanci kada ka yadda ka nemi shugabanci Wanzu Allah ya lura da shi mai son shugabanci ne yace dalili ko fa innaka in ta min gairi mas'alatin in mutane ne kawai on their own kana zaune suka tattauna in your absence? suka zauna suka ga lalle kai ya cancanta ka shugabance su kana zaune suka je suka same ka wani don Allah mun tattauna mun shawarta mun duba mun hanga muka da kai ne ka cancanta don Allah ka shugabanci bangare kaza manzo Allah ce idan kana zaune ne mutane ne al'umman musulmi suka yi mitin suka yi decision suka zo suka same ka idan aka baka ita wa'inta alaiha Allah zai taimaka maka Allah zai wuce maka gaba wa in utitaha an mas'alatin idan kai ne kai ta cusa kai ba a son ka kai ta cusa kai ka shiga nan ka ga wannan ka ga wancan ka gangaro nan ka je nan kwana da kwanaki ba karyawa ba cin abincin rana kana can wajen nema to wukilta ila idan aka baka Allah zai cire hannun shi ya barka kai kadai da dabaran kanka mun fahimci hatsarin ko? sai hadisi na wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yake wa sahabansa yana zaune inda muke zaunin nan manzo Allah yace ku musulmai harisuna alal imara wata rana za ta zo da za ku rika yin kwaɗayin shugabanci kwaɗayin shugabanci wannan ya fito wannan ya fito ina so in zamanto shugaba annabi ya ce wani zamani zai zo haka inda za a yi ta competition kowa ya fita yana son shugabanci annabi ya ce ina tabbatar muku na dama ta yawmal qiyama zai zamo muku na dama gobe kiyama wallahi zai zamo muku na dama gobe kiyama fa murdi'atu manzo Allah ce madalla Allah ya yi albarka ga wanda aka ba shi shugabancin ya tafiyar da shi da adalci yadda Allah yake so wannan madalla da shi gobe kiyama wa bi'sal fatimatu mutumin da kuma in aka ba shi zai yi zalunci ba zai yi adalci ba mutane ba fa ganin shi to wannan manzo Allah ce kaitonsa gobe kiyama kaitonsa na hudu la yuwallal qada'u man yatlubuhu Kina fata an gane ko a hukuncen hukuncen alƙalanci ko shugabanci a ka'idan musulunci la ba qada'u man yatlubu ba a bada shugabanci ko alƙalancin da mutumin yake kutsa kai yana neman shi karfi da yaji duk wanda shi ya nema ba a bashi a musulunci Layan bagi baya halatta baya dacewa a musulunce an na da mansibul qaba'i a bada mukamin alƙalanci lirajulin ga mutumin da ya harisu alal husuli alaihi ga mutumin da yake ta kai kawo wajen nemansa li'annal qaba'a domin alƙalanci tabi'atun saqilatun nauyi ne kaya ne mai nauyin gaske al'amari ne mai nauyin gaske amana ce mai nauyin gaske wa amanatun azimatun alkalanci amana ce ko shugabanci amana ce mai girman gaske la ya ha, ba mutum da zai cusa kanshi ya nemo mulki ko alƙalanci illa mustaqfin bi sha'aniha sai wanda yake rena matsayinsu ne wanda bai san matsayinsu ba da darajansu da girmansu da nauyinsu shi ne yake kutsawa ya nema amma mutumin da ya san sirrin shugabanci da alƙalanci da nauyin da yake da shi da bala'in da ke tattare da shi manzo Allah ce wallahi ba mai fita ya nema duk wanda kuka ga yana nema annabi ya ce bai san ya ɗauki abun very light ne sako-sako haka mustahinun bi haqqiha mutum ne wanda yake kawai yake sakaci da haƙƙin yana ganin ba komai bane la yu'manu an yakunaha irin waɗannan yawanci ba a amince musu wajen ha'intan wannan mukami wa ya abasu biya kuma yayi wasa da shi yanda ya ga dama ina fata an gane shi yasa za ka ga mutum ya yi ta dukiyan mutane ya gina gidaje estate kullum sai ya je da iyalansa da familinsa umra sau nawa hajji sau nawa facaka an je hutu kasan waje an je kaza an saya ma yara jeep su ma an gina musu estate a garin su an gina musu estate a abuja an gina musu kaza cikin na fita gashi nan duk da dukiyan jama'a duk da dukiyan jama'a ina fata an gane wa fi zalika to idan har ana ba wa mutane shugabanci ko alƙalanci wanda suke cusa kai su nema to wannan zai sababa fasadu dini sai kun ga addini ya ɓaci wal sai ƙasa ta lalace wal ibadi sai yan ƙasa sun lalace a gurɓata su zamanto su ne yan daba su ne yan menene yan menene ma la yuhammalu wa la sai kun ga abin da ba za a iya ɗaukan shi ba ba a expecting ɗin shi walidha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace inna wallahi manzo Allah ce wallahi mu musulmi a shar'ance la nuwalli hadha al-amala ahadan yas'aluhu ba ma bada wannan mukamin ga mutum ɗaya da yake neman sa wanda muke ba jagorancin al'umma da shugabanci da alkalanci mutumin da yake gudun shi mutane suna bin shi da shi su za mu bawa amma mutumin da mutane na gudun shi shi yana bin abun karfi da yaji har da 'yan daba ba za mu ba shi Ka'ida a shari'a mu a musulunci ba ma ba mu kaman nan ga wanda ya neme su au ahadan ya harisu alai ko mutumin da yake da kwadayi da maita akan shugabanci annabi ya ce a musulunci ba mu bashi a shari'an mu ta musulunci wa sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sa inna lan nasta'mila ala amalina man aradahu mu ba mu aikatar da mutum a bisa wani mukami wanda ya nuna maitansa a kai ba jama'a bane suka nuna eh, kwaɗayinsu a kanka a kai ka nuna mai tanka a kai kuma ba a tanka na ƙarshe inda za mu tsaya shurutu tauliyati alƙaba sharuɗan wato ɗarewa mukamin alƙalanci ko shugabanci kafin ka ɗare wannan mukamin akwai waɗansu conditions dole sai an cika su na farko la laman walla mansibal ba a ba wa mutum mukamin alƙalanci illa man tawaffarat fihi sifatul atiya sifatul atiya sai mutumin da aka tabbatar yana da waɗannan sifofi kaman haka sifa ta ɗaya al-islam ba a ba mutum shugabanci ko alƙalanci sai wanda yake musulmi don wanda ya kafurce wa Allah shi Allah ma baya ganin yana da wani kima a wajen shi ballanta na kace ka ji tsoron Allah da yana ganin Allah da kima da ya yi imani da shi ba a ba da wani mukami sai musulmi sai wanda yake da al-islam al-aqlu yana da cikakken hankali eh kara ba ma yaro irin ɗanye-ɗanye mai ɗanye-ɗanyen hankali dattijo mai cikakken hankali mai hangin nesa shi yasa annabawa at least sai sun kai 40 years ake tura su kan al'umma sai an tura su sai zamanto menene annaba albulugu ya zamanto baligi alhuriyatu ya zamanto mai yanci ba a bawa shugabanci bawa al'ilmu bil kitabi wa sunna at least mai jagorantar mutane ya zamanto yana da ilimin alkur'ani da sunnan manzon Allah shine kawai wanda zai zamanto masa jagora mutum ya hau zero bai san komai na ƙur'ani ba ka jawo masa aya ka jawo masa hadisi bai san komai ba ya ga gaba kake yi da shi ta za ka mutu mai neman mulki mai neman mukami da ya ji ka taɓa wannan ka ayoyi ce wane yana baƙin ciki da ni wane yana gaba da ni kafin kafirin ya fara jin haushinka shi musulmi ne zai fara jin haushinka shi ne zai fara jin haushinka haka za ka tara shi ya fi son masu ce masa sai kayi billahi lazi sai kayi waɗannan ne nasa amma kai ka fito ka nuna mai hatsarin abu ka nuna masa bala'in abu ko mutum ya rungumo wani bakin maciji ya ce shine abokin tafiyansa ka ja masa aya ya ce kai maki ne kai baka son ci gaba sanan ya zamanto ma'arifatu ma ya bihi ya zamanto yana da ilimin abin da zai hukunci a kai ko kana alkalin ma aka ka maka wani kes baka sani ba ka ɗauki fayil ɗin kayi yi sainin ka yi rifarin in shiga wanda ka san ya ka ne ya ka ilimi ka ku je gun alkali wani da Allah wani ni na yi rifarin ɗin waɗannan zuwa gare ka akan wannan kestin. ba aibi ba ne ba ƙasƙanci ba ne a ce kai jahili aibi ba ne kowa akwai wanda ya fi shi ilu wani sa'i za ku tambayi ni fata nan uce ku tambayi su dr sani rijiyar lemu ku tambayi su dr jalo jalingo ku tambayi su mansur wannan ba ƙasƙanci ba ne in ka tambaye ni tambaye goma na samu na an sama hudu ni a gani na alhamdulillah shida din ka je kawai gun wani shi kenan kenan karka zo gobe kiyama ka yi ta bina zan wuce aljanna ce ga wani na neman ka dawo ba zan dawo ba Allah samu dace yawwa sannan al'adalatu ya to mai adalci bai da wani sentiment ko wani abun nan a'a wa an yakuna sami'an basiran mutakalliman ya zamanto mai ji kar a nada shugaba kurma kurma alkali a ce ranka da rijo menene kace menene wai bai ji ba ta za a yi baka jin abin da ake faɗa kai hukunci ya zamanto basiran mai gani ƙarara wanda ke da wani yana yana da kire ke gani ya zamanto mutakalliman kuma ba bebe ba wanda zai iya magana tsab a fahimce ta ina fata an gane ko to waɗannan su ne sharuɗa in Allah raya mu gobe sai mu yi menene laduba laduba na alƙalanci ai laduban shi alƙalin yanzu mun gama shi alƙalanci da fata Allah ubangiji ya mana albarka ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bari a kira sallama jami'a